turkashi wata sabuwar takaddama na ci gaba da barkiya tsakanin Nijar da kuma wato kasar Faransa wadda za a iya cewa uwar gidanta musamman ma a daidai gabar da ake zamanin cewa Nijar din ta matsa kaimi wajen korar jakadan kasar Faransa a kasar ta ta Nijar wanda yanzu haka wannan shine babban batun da ke jan hankulan duniya duba da yadda za a iya cewa an samu wani sabon al'amari wanda ya bullo tsakanin kasar ta Nijar ko kuma a ce takun saka ne tsakanin sojojin Nijar din da kuma sojojin kasar Faransa yanzu haka dai za a iya cewa batun korar jakadan kasar ta Faransa daga Nijar shine babban abin da ke jan hankulan mutane da kuma janyo cece-kuce wanda har ma an fara musayar yawu tsakanin wato ƙasar ta Faransa da kuma jamhuriyar Nijar ɗin inda sojojin suka kafe a kan dole sai jakadan wato ƙasar ta Faransa ya fice musu daga ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da warhaka sannu mu da sake saduwa da kuma cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka da yanzu ku fara zai da mu ku daure ku danna alamar subscribe ku danna alamar karuwa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora suke zuwa a gare ku cikin sauki a wannan dai rana za a iya cewa sharhin labaran Hausa da BBC ta wallafa wato suna da alaka da abubuwan da ke faruwa a jamhuriyar Niger da kuma abubuwan da ke faruwa a Najeriya yanzu haka dai za a iya cewa Shuwaju Bola Ahmed Tinubu wanda ya kasance shi da shugaban wannan kungiya ta ECOWAS kuma yake jagorantar neman sulhu tsakanin sojojin Nijar da kuma wato ƙasar wato ta wato ko kuma a ce ƙungiyar ta ECOWAS wacce za a iya cewa ana dab da neman sulhun wato tsakanin Nijar da kuma sojojin kuma sai ga wani sabon juyin mulki ya ɓarke wato a jamhuriyar wato ko kuma a ce a Gabon. Juyin mulkin dai na kasar ta Gabon shi ma ya daga hankulan mutane kwarai da gaske musamman ma shugaban Najeriya Asiwaju Bola Ahmed Tinubu wanda ya hankalinsa ya tashi kwarai da gaske matuka Yanzu haka dai ana fargaba kuma wasu ƙarin ƙasashe na iya samun wato fargabar juyin mulki musamman ma kasar Kamaru ƙasar Rwanda wanda tuni wato sun fara ɗaukan matakan daƙile faruwar irin wannan al'amari da ya faru a kasar Gabon da kuma ya faru a kasar Nijar. Yanzu satin nan dai ne za a iya cewa shugaban ƙasar Kamaru wato za a iya cewa ya sauye-sauye masu matuƙar muhimmanci a gwamnatin tasa ko kuma kuma hakan yana nuna masa wato yadda sojojin Nijar suka fara wayar da kan wato kasashen Afirka. Za iya cewa dai juyin mulkin na ƙasar Nijar wanda aka yi wa shugaba Muhammad Bazoum tuni dai ya fara <laughs> wato dawo da martabar ƙasashen Afirka inda suka fara bijire ma ƙasar ta Faransa. Ko dai a kwana biyu da suka gabata shugaban ƙasar na Faransa Emmanuel Macron wato ya tabbatar da cewa tabbas akwai kuskure a yadda suke jagoranta ko kuma a suke tafiyar da ƙasashen Afirka. Hakan dai yana nuni da cewa shugaba Macron ɗin ya magantu dangane da wato wannan kifar da gwamnatin ƙasar Nijar wanda kuma hakan ya sa ma'ana sojojin Nijar sun bijire ma umarnin da Faransa take ba su a baya. Yanzu haka dai za a iya cewa bayan datsa wutar lantarki da kuma ruwan sha da aka yi wato jakadan kasar ta Faransa a kasar Nijar za a iya cewa wato wannan bai sa ya tafi ba. Wannan ya kawo kuma babban dalilin da ya sa ita hukumar sojojin da ta yi juyin mulki ta umarci 'yan sandan ƙasar ma'ana da su tabbatar da cewa sun ta sakiyar wato jakadan na Faransa zuwa ƙasarsa ta Faransa. Sai dai a yammacin wannan rana kuma muka samu labari daga majiya mai tushe zuciya ƙasar ta faransa fa ta yunkura cewa matuƙar dai aka nemi taɓa wato jakadanta ko kuma musguna ma 'yan ƙasar ta ma a Nijar wato za ta iya ɗaukar mataki na mai da martani wannan dai za a iya cewa rahoto ne na musamman da sashen Hausa na BBC ya rawaito a yau ɗin nan cewa Faransa fa ta maganta dangane da yadda ake matsa ma wato a jakadanta da kuma wasu mutane 'yan ƙasar ta ba wai iya jakadan Nijar ba a ƙasar ta Nijar ake matsawa akwai mazauna wato ko kuma sojojin Faransa da suke cikin Nijar wanda yanzu haka ɗaiɗaikun su wato akwai su duk da dai a wancan lokaci wancan bore da aka yi ma ofishin jakadancin Faransa wato a Nijar ya sa wasu da dama daga cikin jami'an ƙasar ta Faransa sun fara kwashe yana su yana su yanzu haka dai waɗanda suka rage a cikin ƙasar ta Nijar wato su ne ke fuskantar kalubale kuma su ne wadai Faransa ta tabbatar da cewa matuƙar fa aka taɓa su za ta mai da martani ta hanyar amfani da ƙarfin soji wannan da yake nuni da cewa Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ya buƙaci a tabbatar da cewa an kawo wannan ƙarshen wanda rikici cikin ruwan sanyi ba tare da an yi amfani da ƙarfin soji ba duk da yake za a iya cewa ECOWAS ɗin ta ba da tsawon wata tara kafin sojojin su gaggauta sauka su dawo da mulki hannun farar hula.